sufiyu huwa Allahu kaga hasr sufi ai aka ce jumlan da tarafaha mu'arrafa ta ne tufidul hasr as-sufi kaga mu'arraf ne huwa Allah kuma ya kawo na mini fasli as-sufi huwa kama ma babu wani Allah shine da mu Allah nan as-sufi huwa Allah sufi shine Allah yau kuna ga suna wakan wallahi ganin ta suka yi a asali ibnu arabi at-ta'i al-andalusi al-shaykh al-akbar al-kibriyat al-ahmar yake cewa fa innal arifa man yara al-haqqa fi kulli shay'in arifi shine wanda yake ganin Allah a komai a komai zai ga Allah kaga akwai wajihin da za su gudu suna cewa ai ma'ana in ya ga komai zai hararo ayan Allah kaga wannan ma'ana ne kaman don su farauto hankalinka ce duk abun da ayi aka tawafi kulli shay'in aya ta dulala annahu wahid tana za su guje maka za su gudu su nema hanyar fita ba haka suke nufi ba wallahi ba haka suke nufi ba cewa yayi bal kaga idrabiya idrabul intiqal ya ce bal yarahu aina kulli shay'in bal ba ma haka ba zai gama wannan abun kai ko kuma Allah shine ainin wannan abun sannan kuma in ka fita bayan an gama din ba ba za ka ɗauki mashin da ta tafi har sai sun baka izinin cewa ka tafi yanzu an gama kenan kowa ya hau kan nan ko ka je kan babur ɗinka ka zauna sannan za ka rufe in dai ka shigo nan ka zo da mashin ɗinka in dai ba tashi ba za ka je ka ɗauki mashin ɗinka ba assalamu alaikum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 a wannan masallaci mai albarka a yau wato litinin uku ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya daidai da tara ga watan jun miladiya shekara 2024 domin gabatar da muhadara wadda aka alkawuranta kasancewanta a yau da yardar Allah mai taken asalin aƙidar wahdatul wujud tun daga tushenta mana tun daga asalin burbushin faruwarta har zuwa lokacin da yanzu suka ci gaba da yaɗa ta malam zai yi mana bayani asalinta shin kuma wata ɗariƙa da take yaɗuwa take ci gaba da bayanai a wannan lokaci ɗariƙa ta tijjaniya shin shehu tijjani yana da wannan aƙidar ko ba shi da ita shin shehu ibrahim inyas yana da wannan aƙidar ko ba shi da ita malamin da zai mana wannan bayani shine malam ahmad mahmud al-ilmu zinatul fata tun daga wato maiduguri muna fatan allah ta'ala ya yi mushi riko da hannu hannayensa Allah ya bashi ikon faɗa mana abin da yake daidai ya ba mu ikon saurare akwai dan uwa kuma wanda zai yi lecture ta biyu shine malam Muhammad Sani Rabi'u rijiyar lemo insha Allah rijiyar lemo malam Muhammad Sani Rabi'u alkanawi insha Allah ta'ala shine zai mana lakca ta biyu da yardar Allah yanzu zan bada da abin magana kai tsaye zuwa ga malam Ahmad Mahmud Allah ta'ala ya riko da hannayensa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله الكائن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من كلة وموجود لا من علة وبني لا من هجة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله هك جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada fuskokin mu a wannan masallaci mai tarin albarka muna jaddada ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka Allah ya mana muwafaka ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bi ya kuma nuna mana mu ya ba mu ikon gyara matattunmu Allah ya yafi musu Allah ya rahamce su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sare mana lafiya mu idan ta mutuwan ta zo Allah ya sa mu cika da imani a takaicen takaicewa kamar yadda mai gabatar ya gabatar zaman mu tana da suna takinta wahadatul tulujuri a tushenta to kasantuwar kalmar a tushenta dole zan koma malaman da suka marigayen shau tijjani din wajen da wannan din kafin zo kanta cikin jawahirul ma'ani Allah ya mana muwafaka wani zai bare fahimci menene ma'anan wahadatul wujudi wa a hausance a hausance shine kowa Allah kowa me Allah shine ma'anan wahadatul wujudi duk samun mai duk halittacce to Allah ne ba shi da bambanci da Allah subhanahu wa ta'ala a wajen masu riyawa to muka ga wannan akidan tabbas ta ci karo da musulunci akida ce wanda dauko ta aka yi daga can gefe aka shigo da ita cikin musulunci yau har kauye wannan akidan tana yawo har kauye kamar waye kuna kallo ana wawa kama kan haka Allah Allah ne kowa Allah ne shi ma Allah ne aini ma ana wannan wakan wurare da yawa ya cika wato wannan ba sabuwar abu bane a littafi. a littafi in ka zo littafi to ka daga tushe aka dauko ta wannan ba za mu yarda ba ta shigo musulunci mu ba ma wani ka kira ka duba wani mutum ka ce wane Allah ba ko ka ce wane ma'aiki ba za mu yarda ba a halittar Allah ba kamansa balle kamar mai halitta Allah sani mana addini jama'a ku gane ba abun da shaidani yake farautowa a wajen mu sama da addinin mu a wajen Allah subhanahu wataala al'umma mai farashi ita ce wannan al'umma to tana bibiyar mu ta hanyar addinin mu mu dage mu ga in abun bai dace da koyarwar Allah da ma'aikinsa ba komin adon da aka yi mata mu jefa ta kwandon shara Allah ya kiyaye to maganan wannan maganan kowa Allah wallahi zaman nan ko da a ce na dinga magana kawai karni na kase ban yi kafara zai kai ni asuba wallahi ba na kafara zai kai ni asuba ban gama ba abubuwan suna nan da yawa amma ya za mu duba abin da ya sauwaka sannan kuma ku gane ba koyaushe bane suke amfana wannan kalmar kalmar wahadatul wujudi ba kowace sufa suke amfani da wannan kalmar ba wataran suna ce da wannan at-tauhid za su ce maka at-tauhid at-tauhid ba shine kada ta Allah ba to za su ce da kai at-tauhid ifradul haqq bil wujudi fil azali wal abad wannan makaratun gobe kina an gane kada ya ta'alla daga samammu fil azal wal abad kamar yadda shi shautu jan kawo a cikin jawahir ma'ani juzu'i na biyu babu na biyar kenan ya ce ma'anan ma inna Allah la ya gafir an yushraka bihi shine Allah bai gafurtawa wanda ya raba shi da halittarsa in ai ka raba Allah da halittarsa sun zama biyu in ka hade fa tauhidin kenan wannan shine fahimta kamala wannan shine fahimta musulmai fahimta musulmai shine ka hada ma din shine shirka ka hada Allah da halittansa din shine shirka ko aikin Allah ne ka rabawa wani sifar Allah ka bawa wani sun zama biyu abin bautan sun zama biyu wannan shine shirka amma su raba wanda maza kai wai shine shirka to wannan magana na cewa tauhid kamar yana suna cewa shuhudul muwahhad shuhudul muwahhad al mujarradan 'an al hadis wannan shine a rubuce a littafin hashiyatul arusi juz'i na hudu shafi ta arba'in da shida wata rasu amfani da al-mushahada. a maimakon wahdatul wujudi za su ce ganin Allah cikin hadisi shine kuma cikin istilahatul istilahatul ibn arabi ko sun amfani da kalmar ash-shuhud a maimakon wahdatul wujudi ru'yatul haqq bil khalq wannan shine cikin littafin istilahatu sufiya na alkashani shafi ta da da saba'in ɗaya. ko sai fana kalmar alfana'u zawalur rusumi kenan ai al'akuwan jami'an bil fi aini zatil ahadiyya ma irtifat isnainiyya ma irtifatil isnainiyya shine a istilahatu sufiya nan na alkashani kenan shafi ta da da biyar suna fada wannan kalmar a maimakon wahdatul wujudi ko suna faɗa kalma fana'ul fana'i ko suna faɗa kalma istighraq ko al-ittihad ko al-hulul ba su yawaita faɗa kalma al-hulul ba sannan al-haqiqa ma haka al-haqiqa a matsayin wahdatul wujudi wato shuhudul haqq fi tajalliyatin mazahiri wannan shi ne littafin mai irajin tashawuf na ibn ajiba kenan shafi ta talatin ko at-tahqiq a maimakon alhaƙiƙa sai su fana kalmar at da ma'anan kowa Allah at shahudul haq fi sura a suwari asma'ihi allati hiya aqwan magana kuma har yanzu shine a littafin istilahatu sufiya na alkashani din shafi 374 akwai jam'ul jam'i wanda da yawa zamu kawo na littafin kana zamu karanta jam'ul jam'i shi ma suna nufin haduwar Allah da bawa guri guda sai su zama abu daya جمع الجمع شهود الخلق قائما بالحق وانا كما شيني اربوتا لتافين اصلاحات الصوفية كنان نعم الكاشاني شابتا ستين بكوي كوسي فانا كلمة الاحسان مومونا جي شباب ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك با. الاحسان سوسنا في شهود الله تعالى والحضور معه في كل شيء ومشاهدة تجليه fi kulli sha'in wannan shine a cikin alfatuhu rabbani na nablisi sittin da takwas ko kuma ka cani yara Allah yani an yura Allah fi kulli sha'in a ga Allah a komai komai kawai a maka a ce me wannan ka ce Allah a ce me wannan ka ce Allah subhanallah ta'ala Allah an hadla shiya uluwan kabira to a takaice takaitawa kafin mu komo wani gurin imamul gazali a cikin miradul kudus na shi kenan shi ya wallafa ta biyar saffa ta biyar kawai yake cewa jami'ul mawjudati mir'atun liwujudil haqq zatihi huwa Allah subhanahu wa ta'ala kuma fa subhanahu wa ta'ala gaba fa yace jami'ul mawjudat duk halittattu duka mir'atun lil wujudil madubi ne na samuwar Allah subhanahu wa ta'ala dukkan halitta bayyana sifan Allah ce fa zahiru bi zatihi zahiri daga zatin wannan halittan koma menene abun koma menene akuya rago kare tinkiya dabba ne mutum ne mawjudat halittu ko menene yake fa zahir bi zatihi huwa Allah zahir wannan zatin shine Allah kun gane subhanallah a littafin almawahibu sarmadiya na ahmad amin alkandari shafita 123 kenan yake cewa a sufiyu gairu makhluk sufi to ba sa aka yi ba to wai kowa ya sufi wa sufi shine duk wanda ya daga cikin wata tarika kun san dai sufanci ai in dai cikin sufanci to ba sa aka yi ba kuma cewa ya fa yake kala ba'du sadat a sufi gairu makhluk sufi ba sa aka yi ba shi yasa mai manazir ilahiya ibn ajawa kenan yace a sufiyu huwa Allah kaga hasar. sufi ai aka ce jumlan da tarafaha mu'arrafatan tufidul hasr A sufi kaga mu'arraf ne huwa Allah kuma ya kawo na mini fasli A sufi huwa kamar ma babu wani Allah shine da mu Allah nan A sufi huwa Allah sufi shine Allah yau kuna ga suna wakan wallahi ganin ta suka yi a asali ibn arabi al tai al-andalusi al-shaykh al-akbar al-kibriyat al-ahmar yake cewa fa innal arifa man yara al-haqqa fi kulli shay'in arifi shine wanda ake ganin Allah a komai a komai zai ga Allah kaga akwai wajihin da za su gudu suna cewa ai ma'ana in ya ga komai zai hararo ayan Allah kaga wannan ma'ana ne kaman don su farauto hankalinka da duk abun da aya aka tawafi kulli shayin aya ta dula lanahu wahid tana za su guje maka za su gudu su nemi hanyar fita ba haka suke nufi ba wallahi ba haka suke nufi ba cewa yayi bal kaga idrabiya idrabul intiqal ya ce bal yarahu aina kulli shay'in bal ba ma haka ba zai gama wannan abun kai ko kuma Allah shine ainin wannan abun wannan kaga wannan ce maka wannan me in ka ce mun waya baka yi fana yi ba har yanzu malam wannan na kacin fususu fasina hikmatu imamiyya fi kalmati hauniya ko fi kalmati hauniya a cikin fusul hikam kenan shafi ta 129 ya wannan maganar a cikin mi irajul kudus har yanzu shafi ta 95 imam gazali yake cewa وهل عنا إلا illa anta zatan wahidatan أنت إلا نفس illa nafsun ainu hawiya ko عين illa nafsu yake gaya wa Allah wa hal ana illa anta wani abu ne ni in ba kai din ba ai ni kai ne shi ai shi Allah ne wai ni ai kai ne zatan wahida zati ne daya kaga wannan kaga a littafi a rubuce mana a littafi a rubuce wallahi ni da kai ni ai kai ne zati na guda daya kawai wahalanta wani abu ne kai ya Allah kawai dai huwiya cinawa wannan ko a jawahir mana juzu na biyu na shida akwai wannan magana babu na shida babu karshe akwai wannan magana ma'aiki sa sama shine Allah subhanallah a littafin ilmul qulub shafi ta da hamsin da bakwai abu suleiman da rani suka ce shi ya faɗi wannan maganar ya ce innaka la takunu mukhlisan fi amalika hatta la tara fi daraini ahadan ghayra Allah ya ce ba za ka zama ba cikin masu ikhlasi cikin aiki face sai ka zama cikin gidajen nan biyu duniya da lahira gaba daya ba ka ganin kowa sai Allah tukunna sai ka zama kana da ikhlasi in har kana ganin wani Allah to baka da ikhlasi kai mushriki ne a littafi ga shi a rubuta a cikin diwanul hallaj shabi ta tasa'in yake cewa kunni kama kuntali fi hila lamakun ya Allah zamo ni kamar yadda ka zama tun lokacin da bana nan ba a ma halicce ni ba ka zamo to yanzu maka zamo ni to yaushe ne kafin halicce shi Allah ya zama shi tun alamu zarar da baya nan Allah ne kadai kawai to yau mai ya zama shi din Allah ne subhanallah a cikin akhbarul halal shafi ta 50 sai da ya kama ganganu da yawa ya kawo wasu mukaddimat sai ya ce wal maqsud min kitabi alkitabi anni usika yana maka ce. Allah Ta taqtarra billahi wala ta ta'as wa iyaka wa tauhid sai ya ce wa salamu alaikum ya take littafin mukaddiman da wannan yana ja maka kunne da tauhidi kace zaka karyata Allah ai shi dama ya fara cin akwar khallaj ya ce man farraka bayna imani wal kufri faqad kafara duk wanda ya raba tsakanin kafirci da imani shi kafiri ne duk wanda ya raba tsakanin kafirci da imani to shi kafiri ne shi ko ibu ibn arabi ma daga nan ya kwankwasa ya kwankwado ya dauka shi ne ainihin umul khawais na wannan matsalar ko na wannan akidar shi ne yake cewa ya jumlatal kulli lasta gairi ya matattara komai baka zama wani na ba ba ka zama wani na ba akwai da ke cewa a wannan shafi ya ce da'il khalikata an anta huwa aw huwa anta min haisul haqiqa a cikin diyoyin da shafi ta saba'in da shida yake cewa a ka'idul khala'iki fil ilahi a ka'ida ko kuma aqadal ku fil ilahi ka'ida. halittu su da kidoji daban-daban game da Allah a ce wani musulmi wani kirista wani majuse wani wane ne akida kala-kala in ji halaj ya ce wa ana amma ni halaj din in kattu jami'a ma aka doho duk akidar tasu na ne duk abu da suke bauta na yadda ma zan bauta masa shi mai cewa kansa Allah din kenan akwai a shafi ta 127 yake cewa ra'aytu rabbi bi aini kalbi fa qultu man anta kala anta ce na ga mahalicci na a idanun zuciyata na ce da Allah ka wane ne kai yace ai kai ne fa qultu man anta kala anta na ce wane ne kai yace ai kai ne subhanallah muna kan mun fir'auna a qur'anance Allah yana kawarta fir'auna a qur'anance fir'auna ce wai ana rabbukumul a'la Allah bai bashi ba haka ne wani ya zo ba ma Allah guda ɗaya ba dukkan halitta alloli ne za mu je inda yake cewa sai da zai ambaki da sunansu ya ce kare alade biri pastor dukka alloli na ne nake botonsu sai da ya ambaci ga wannan sunan dukkan kare da alade da biri birai da fastocin da suke coci-cocin nan duka ya ce alloli ne allolinsa ne na botonsu shi baya ba ta tsakanin wannan wannan wannan shi koma wanne ne ma Allah ne a gurinsa ya ce a ne shafi ta biyar ya ce subhana man azhara nasu tahu sarki ya tabbata fa ko ni ba sa gani mai ma'anar subhanan na ma'ana gani sarki ya tabbata ga wanda ya bayyana nasutinsa Allah da nasut ne Allah bai da nasut mu ne muke da nasut Allah na hutu yake da shi amma sarki ya bayyana ga wanda yake bayyana nasutinsa daga sirrin lahutin halitta sun bada fi halkihi zahiran fi suratul akili wa sharibi sai ya bayyana fi halki daga halittunsa zahirinsa sai ya bayyana zahirin nasa daga halittunsa a siffar mai ci da sha amma ci yake yi kana ganin mutum ne sha yake kana ganin mutum ne a kikanin Allah ne to me bambanci masu wannan wakan da wannan malaman a yanzu suka koya akan titi suka dauka to ni yanzu wani yadda ya ce mu ba mu yadda ba mu ce kai a matsayin kaiwa a matsayin kai kai na jagoran tafiyan ko a matsayin kai mabiyin tafiyan dalai na zaka hukunta wani akida da wanda ya shimfida ta zaka hukunta ta ko da wanda ya bi kai ya bi ta kai wanda suka shimfida suka kawo da su zaka hukunta tafiyan ba wai wanda na baya baya can ya zo yana ta kai yana cewa mu ba ruwan mu da masu cewa ko Allah ko mai Allah wani ruwan wani ruwan kake magana ba ruwan ka wani ruwan wallahi ban kafara bana kafara a cikin jawahirul ma'ani wallahi ya kai guri talatin guri talatin wanda halitta Allah ne wallahi ya kai guri talatin halitta Allah ne Allah halitta ne wallahi ya kai guri talatin zan tabon akwai lokaci a cikin akhbarul khallal shafi ta jarida 25 yana magana akan arifai ya kawo wani baiti guda biyu sai ya ce anna kulla ma ya raunahu duk abun da arifai suke kallo huwa Allah shine Allah duk abun da suna kallo Allah ne to ba shine ba sai su kallo su ce wani Allah ne Wani Allah ne ne Allah wallahi idan har ba kana bambanta Allah da baka yi usuli baka yi ah, abun nan ba baka yi usuli ba ko tarbiyatul azkar baka yi ba Allah in hankala ta Allah da bawa baka yi ba wallahi ba ka yi bambanta Allah da bawa ba a cikin kashful hijab shi tujani ce ai ni Allah ne ana huwa min haisu ana la min haisu huwa ni Allah ne ta hanyar ni din ba ta hanyar shi ba wato shi shi ne ya zama Allah ba Allah ne ya zama shi ba in Allah ne ya zama shi an shi babu hulun yanzu shi ne ya zama Allah babu ko istigra ko fana alfana ko ittihad shautin yana bakin sa haka ya faɗa ana huwa min haisu ana la min haisu huwa za ka kalla jawayar ma ne inda yake cewa shi da Allah duk sunan Allah nashi ne duk siffan Allah nashi ne kai in ka gan shi ma kai kace Allah ne ka je ka wajen wayar ne. mana juzu na biyu babi na biyar Allah juzu na biyu babi na biyar duk sunan Allah nashi ne in ga kana Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Qudus ba kai ne kake kake lissa ba ba inda za ta mai kace maka wannan sunan me za ka ce sunan Allah duk sunayen Allah ne ko hmm. to dukkan sunayen Allah ya ce nashi ne duk siffar Allah nashi ne ban ba ma haka ba kamar mashidin marin Allah ne to me laifin bata jana yayi wannan wakan ya ce kuma mu ba mu mu ba ruwan mu mu ba shi yasa muke magana a yin ba ruwan ku mu ga mu nuna duniya kuna ruwan ku ba ku da ruwan ku kira waya duniya ta ji da gaske wane ne wani malami ne kai tijaniya ka ce ni ne wane ina gari kaza malam kaza ne a fahimci cewa ya eh, kai malami na kada musawa na karatu to cewa muka tijjaniyance kowa ma Allah ne a tarikance kowa Allah ne me abin tattaunawa me abin magana kai magana mu ji mu ga akwai ruwanka ko ba ruwanka Allah ya gyara mana akida الشافي لكن اللطائف الروحية اللطائف الروحية شافي تا أربعين بيو شيخ عبد القادر الحمصي yake cewa wa'alam anna Allah aynal ayani ma khalqa Allah fil ya yace ka sani Allah shine zatin zatuttuka ka tara halittun cikin kadaitaka tara halittun kagab cikin kadaitaka ka san wannan halittan Allah ne halitta fa amma kuma Allah ne waye mai halitta to waye mai halitta amma jawahir ma a juzu na biyu babu na biyu akwai masu halitta da yawa tarin masu halitta Allah kuma ya yi tambaya wanda suke bautan wani Allah wannan waliyai suna da halitta ne irin nawa fatashaba al-khalqu alaihim ni ma nayi halitta su ma sun yi halitta sun kasa rabawa wanne ne na Allah wanne ne na wali Allah ya ce akwai irin wannan tukuna har su je su bauta ma wani na قل الله خالق كل شيء وهو الواحد a الشافي تا الجزء نبي كنا شافي تا 65 a littafin alamun zurkuli ko zurkali yake cewa ana abdun ana rabbun ana izzun ana zullun ko zillun zull bidumma ni bawa ne kuma ni Allah ne ni izza ce ɗaukaka kuma ni kaskanci kaga wata sifa mala kaji wata sifa ana duniya ana ukura ana ba'dun ana kullun ke ni duniya ce ni lahira ce ni komai ne ni wani sashi ne shi shine komai shi ne wani sashin subhanallah a cikin ilmul kulub shami ta da hamsin da bakwai wa inna la nara ahadan magana abul hasan ashazli wa inna la nara ahadan ya kawo magana a baya can wa inna la nara ahadan min al khalqi mu ba ma ganin kowa a cikin halittu na ba ma ganin komai a cikin halittu a ce wannan halitta ne ba Allah ba yace fa hal fil wujudi ahadun sai wal malik al shin a cikin halittu ma ko ne ba Allah ba fa hal fil wujudi ahadun siwa al malik al haqq a halittu ma ko ne ba Allah ba tambaya mai yake ba a cikin halittu ma akwai wani abu wai ban Allah ba subhanallah subhanallah a dai littafin nan aka rubuta subhani ma a azama shani duk da akwai ma jawahirul ma'ani ana anta bila shak a cikin akhbarul khallaj kenan shafita 156 kai ni kai ni ana ni hallaj ni ne anta kai ya Allah ni kai ne bila shak ko shakka babu yace wai ko shakka babu shi Allah ne yace subhanaka subhani sarkaka ka sarkaka kace sarkaka ka sarkaka ta ce tauhiduka tauhidi isyanuka isyani kadaita ka kadaita ni ne saba maka sababun ne subhana man azhara nasutahu sirra sana sana ila huti saqib ثم بدا zahiran fi sut al-akil العاكل sharib zuwa karshe abubuwan suna da yawa na so nan sama sama in kafa kafa ne in shiga wani babin a shafi ta arba'in da uku yace wa huwa alladhi zahara fi bi kulli shay'in sannan shafi ta arba'in zuwa arba'in da ɗaya yake famarra alkauna duk wanda yake ganin halittu Wala walam yashhadu fihi kuma bai ga allan a cikin halittun nan ba bai iya ganin Allah cikin halittu ba har daina kokarin raba halittu da Allah aw indahu aw qablahu aw hu. yace wa hujibat anhu an masa an sa masa shamaki baya masa kashe shi kenan an sa masa shamakin da baya iya kai baya iya hada Allah da halitta yana kokarin wai rabawa to wannan mutum har yanzu idonsa bai kai imanin ma bai kai ba har yanzu sai idan ya zama ya baya rabawa tukuna imanin ya kai basiran ya kai kenan masu kiyaye masu korewa yanzu imaninsu bai kai ba har yanzu mahajubai ne ushe malam junairu yake cewa wannan littafi da kamar yadda ibnu ata illa ya ruwaito shafi ta 99 yace arba'una sana wa ana uhaddisu nas a arba'una sana wa ana uhaddisu al-haq wa ana uhaddisu al-haq wan nas yarawna anni uhaddisu al shekara arba'in ina magana da Allah amma mutane suna ganin kamar da suna yake magana shekara arba'in ina zanta da Allah amma mutane kuma suna gani kamar da su ne ke magana me kenan shi a gudunsa shudun marin alloli ne wannan maganan junaidu duka shafi ta arab bayan da fure ke cewa wal gairu inda na mamnu'un muka ce ma wai wani Allah wajen mu an hana wal gairu na mamnu'un abun haina ce wai wannan Allah ne wannan wani Allah ne yace wannan nan babu فالحق تعالى, تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله فلا شيء قبله ولا شيء بعده ولا شيء معه الله ne kafin komai shi ka tilo ne bayan komai shi tilo ne tare da shi kuma ba komai ba komai kawai ba komai a shafi ta 44 yake cewa fala wujuda li shay'in ma'a wujudihi tare da samuwar Allah to ba wani abu samu min Allah ne kadai kawai malam huwa alladhi zahara bi kulli shay'in ta'ala Allah wa nahdi la shay'a uluwan kabiran to ilo wannan sifan ta Allah da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya dauka kara waɗannan sifofin da suke sifanta shi da shi a cikin littafin alwujudul haq na annablisi shabitan 142 142 kenan kaunawi yake cewa walam yasihil idraku lil insani min kaunihi wahidan muwadatan hakikatan ko hakikiyya ka wahdatil wujudi akwai da ke cewa wala yumkinu ma'ahu wahdatul wujudi mahmudu inda sufiya wannan maganan na kamar yadda aka kawo kira sa'ad ibn sabi'in ne shafi talida tasa'in da hudu 194 wannan duk suna kokarin hada tsakanin allah da halitta guri guda ibnu ajiba yana mai cewa a ci'i kabda himam wani littafin kenan wannan littafin ikadul e himam abin da tana dauko ta yawancin ba nake faɗa an kakasa gida goma bakwai a nan ne bakwai cuk a nan suke ya sama na da ta ya ce la wujuda fil hakikati siwahu a hakikance ba wani abu samame in ba Allah din ba babu shi babu wani abu samame in ba Allah ba a hakikance babu ka ji wannan magana a hakikanci fa ce la mawjuda am la mawjuda fil haqiqati siwahu ba wani abu mai a hakikanin sa in ba Allah din ba babu shi duk abu da kaga mai Allah ne subhanallah a aikar da himan wannan kenan shafi ta 66 aka ce wa ma san masiwahu ba fa wani abu ba Allah ba a ta korewa ba ka gane wallahi inda zan lisa wannan nake ko zan kai su ba Allah ba wani abu in ba Allah wa ma san masiwahu ba wani abu in ba Allah ba nan a nan shafta 66 fala in ma wujudihi 43 a nan na aka cewa inna ahlal jam'i wanda suka samu jam'i ko jam'ul jam'i to ba sa ganin wani abu sunan shi halitta illal haq sai Allah subhanahu wataala a nan shafi ta 209 209 ya shaɗu alhaka hala shuhudi himul khalq suna ganin Allah a yayin da suke ganin halittu Allah suke gani da yanzu da Allah irin maganganun akwai madarin ji akwai madadin ji ga mumini akwai madadin ji ga mumini amma fa wannan ita ce akida mai zaman kanta da shi yanzu ake farauto hankulan al'umma a duniya da shi ake farauto na birni da na kauye kaga mutum yana cewa wallahi tallahi shawo Allah ne ran ake wallahi tallahi shawo Allah ne in kun bukata zan haska muku inda suke cewa abu uku zan faɗa ka taba je a duniya akida ka taba je wata akida suke cewa na yi kokowa da Allah na yi kokowa da Allah da kirya kadari sai zubancin wala na yi kokowa da Allah da kirya kadari na daya ka tafa jawata a kidan a duniya ban sani ba kin kaji wasu yare a kiristanci ne na biyu kuma ni da Allah tsakanin mu shekara biyu da shekara biyu ya girme ne wallahi ban fada ban fada abin da naji ana faɗi kawai ina magana abin da yanzu kana bukatar zan hasko maka ne yanzu a wannan zaman kana bukatar a littafi zan hasko maka wallahi na rantsuwa ka taba ji mai cewa zan aurarwa Allah yata yanzu na a duniya ake duka ta a wata ke da shi nake faɗa wallahi a duk kafurcin duniya kakaf kowane irin nau'in na kafurci yan sufaye sun tattara sun rike shi kowane irin siga ta kafurci akwai su a wajen su a kusan da na zaune a wayan nan ina ga wannan shaida ne a masarci anguwa na ta na ce babu kafirci a duniya da babu a sofanci na lissafo kamar talatin sai na ma kawai muka shiga sallah sai na ce guda daya ne kawai ba zan iya kawo ba in za ka tuna na ce kafirci guda daya ne kawai ba zan iya kawo ba na ce ban iya tuna ba inda suka halatta iyayensu ban ga inda sufaye suka halatta wa kansu iyayensu ban ga wajen ba na ce nan ne kadai ban gani ba amma duk barna na sani wallahi ina yin sallah na yi raka ta biyu in isha kafin na uku wannan da mai zo na halatta iyaye kwarai a malam haba malam na man masallaci ne fa gidan Allah ne fa me zan fadan kwaci na lahira malam me zan cewa Allah kana gaba zan mutu ba sun halatta shi malam me zan cewa Allah in ya tambaye ne kawai don ayi mun kabara na fada ko kudi za ku bani in komai ɗaya ne me yasa wannan mahaifiyarka baka auranta wannan yarka ce inda na kullun wahid a gudun mu dukkan ɗaya ne fa ba bambance wannan ko ibnu taymiya haka ta wannan magana ko ibnu taymiya haka wannan magana ba ma bambata tsakanin yar cikin mu da mahaifan mu kariya ne a kai mala tine muka wace gudun wallahi bugo mana mala bugo waya wace kariya ne wannan anan kawai zan kuna nuna kyan unduya kyan rance ku kalla wallahi nan anan zaman <laughs> eh malam yanzu mai irin wannan maganar shi zai da kai baka son annabi shi zai harbe ka da baka son annabi sai zai jebe ka da wai baka son annabi mala kai ka san wanne ne annabi ka ka bari ka jira karatun gobe ka san bambancin mu da su wajen sa salama ganin martabansa da inda muka ajiye shi amma ka gaya mun irin asufanci ka gaya mun irin ko in ce asufanci ka gaya mun wanda wanda ba zai iya zama annabi ba asufanci kap waye yanzu kaga na zaka zama annabi asufanci Allah yanzu kaga na zaka zama annabi kawai eh malam ganin dama ne kawai ka zama annabi kana ganin dama kawai za ka zama annabi yanzu kuma wai annabi ba wai annabi haka ba fa ba wai za ka zama kawai annabi mai zaman kansa ba a'a za ka zama muhammadun rasulullahi dinna za ka zama so ne yana kyau ce wallahi annabin namu da nasu daban ne allah daban ne don mu annabin namu tilo ne babu kamansa allah ya gama ya take komai a kansa ko kusa da ma'aiki wallahi kai ko kusa da sahabbai abadan ba za ka zo ba kowane ne wani aje wannan ko a na ka aje wallahi ba za ka zo ba balle ka haye nan ka zo ka ga aje annabi ka faɗa da ka faɗa ka ce banza yanzu ka duba malam a gurinsu a gurinsu ka ce za ka yi ka zama shautu jani sai ka shamari wallahi wallahi sai ka shamari Allah za ka shamari wallahi ka ce za ka zama kamar shautu jani yanzu Allah za ka shamari za ka shamari tun da muwa wajen mummunin wawaye ne ba mu ajiye mu ba a inda suka ajiye shautu jani ya zo ya ma wannan talla ya koma ya tafi a ikadul hima wannan littafi kenan shafi ta 296 aka ce walam yathbut ma Allah shay'a ba abun da ya tabbata tare da Allah wai wani abu komai fa Allah ne ba abun da ya tabbata eh yace arifi fa walam yara ma hu shay'a baya ganin komai tare da Allah fa man arafa al-haqqa duk wanda ya san menene Allah shahidahu fi kulli shay wala shay'a fil kauni siwahu a halittu ba wani ba Allah ba wala shay'a fil kauni ka ji wannan magana Dalla, wala shay a fil kauni siwahu a cikin halittu babu wani abu in ba Allah ba magana shugabanni ne wannan bari take da jawahirul bayani eh wani sai in kana magana maganan sofayen sai su ji kaman baka tabo su ba har yanzu amma ka zo kan shawta tijjani to nan ne ka tabo su tunda shine annabin nasu a jawahirul ma'ani juzu na farko kenan shafi ta 66 in kana da dalil fikiri aka ce ilam anna sayyidana radiyallahu anhu su'ila an haqiqati shaykh al-wasli ma hu wayan tambaye shi hakikanin shehi da yayi usuli waye me shi فأجاب رضي الله عنه بقوله أما ما هو حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفع له جميع الهجب عن كمال النظر إلى إلى الحضرة الإلهية نظرا عينيا وتقيقا يقينيا فإن الأمر أوله محاضرة وهي مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف ثم مكاشفة وهي مطالعة الحقائق من وراء ستر دقيق ثم مشاهدة wahiya yanzu mun kawo muku tarifin da suke nufi da wani wasa wujudi a wata sigar wahiya tajalliyil hakaiki bila hijabin lakin ma khususiyatin summa muayana wahiya mutala'atul hakaiki bila hijabin wala khususiyya wala baka'in lil ghairi wal ghairiyya عينا وأثرا وهو مقام السحق والمحق والدق وفناء الفناء فليس في هذا إلا معاينة الحق في الحق للحق بالحق مالا ka bambanta mun Allah da bawa ka ce wannan Allah ne wannan bawa ko kuma wannan aikin Allah ne wannan aikin bawa kana magana laisa kamar da shi a cikin magana laisa suka ce laisa kamar da shi ba Allah ke gaya wa mutum ake gaya wa al-insanul kamil shine laysa kamithlihi shai ba Allah ba Ya yace falam yabka illa Allah ba abun da zai wanzu zai ragu sai Allah ne kawai fa ba abu da zai kasance a wannan farfajiya a wannan makami in ka kai ba abun da zaka kallafa sai Allah ne la shai a gairuhu ba wani abu kuma bayan Allah fa ma samma mausulun wala samma wasil a wata nuskan ba'in الجزء النبي شابتا 149 أكا ربو وهذا الفيض هو النور الأكبر المعبر عنه في سلاه العارفين بالفتح الأعظم فهي تسمى في هذا المقام بالنفس المرضية إلا أنها عندما إن عدم منها الحس والإدراك فلا علم ولا رسم ولا سمع illa mushahadatul haqq bil haqq fil haqq lil haq anil haqq fa hadha huwa al mu'abbar anhu bi fana'il fana'i yace ha hunaka da kamlar yada khaliqiha anha ولذا تسمى النفس المرضية ba wanda zai iya gaya maka menene fana'ul fana'i a cikin tarika ka ce da shi me ma'anar fana'ul fana'i ne kullum ana faɗa ana cewa fana'ul fana'i da Allah me ma'anar fana'ul fana'i wallahi ba zai ba <laughs> ba dai faɗa ba wannan ya kai matsayin ya kare ya kara karewa shi fa tun baya ganin komai din Allah ne kuma bayan Allah ne to yanzu ba har kansa baya ganin kuma bayan Allah ne har kansa shi baya ganin wani Allah ne ba shau da kansa yace in ka yana magana kai ka ci Allah ne yake magana sai ce ni na halitta ni na kaza ni na sauka da ruwa ni na harshen Allah ya ara zaka ji kamar Allah ne yake magana wai idan ya samu fana'ul fana'i ko istighraq wannan jawahir ma'ani malam juz'i na biyu shafi ta da hamsin da biyu aka rubuta aka ce wa ka kauli ba'd al-arif yana nihayatu akadami nabiyina bidayatu akadami al-awliya wal jawab an hadhihi an hadhihi shatahat anna lil arif waqtan yatra alayhi al-fana wal istighraq hatta yakhruja bidhalika an da'irati hissihi wa shuhudihi wa yakhruja an jami'i madarikihi wa wujudihi lakin taratan yakunu dhalika fi zati al-haq ya Allah kaji anna lil arifi waqtan yatrahu alaihi al-fana wal istiqrar akwai lokacin da arifi zai fara masa fana'i ko ke sanda inda zaka tabashi shi bai ji wallahi sansan ya ya istiqraq ya lume daga Allah inda zaka kira shi ka ce Muhammad bari amsa ba don yanzu fa ba Muhammad yake magana ba Muhammad yake zaune ba yanzu ba Muhammad bane inda zaka ce Allah ce na'am mala Allah ne ya zaune ai kwarai kuwa kwarai kuwa subhanallah ya ce fayata da lalahu min kudusin lahuti min ba da asirarihi faidan ya ƙtare minhu annahu ya shahadu zatahu a lokacin zai kalla shi da kansa dan zai kalli kansa aina zatil haq shine don madan Allah kansa fa zai kalla shi Allah ne eh malam kar yake fa kafar har gobe malam kwarai kuwa sa fada kai sai wallahi yana gani kansa wai shi Allah ne eh an yashhada zatahu annahu yashhadu zatahu aina zatil haq me yasa wai li mahakihi fiha eh wastihlakihi fiha <laughs> wa yusarrihu fi hadal maidan zaka ga yana sarraha a wannan farfajar yana mai cewa subhani ni na sarkaka ce la ilaha illa ana wahali ba an bautawa daga gaske sai ni zai ga kansa haka a jawahiru mani mana haka zai fara zai ce jallat azamati wa takaddasa kibri yayi zai ga kansa ya ce anal haq wa ma fil jubbati illa Allah haka zai ga kansa ni ne Allah subhanallah Wala wayar wa yatihi tafsil al maratib bi ma'rifati abubuwan suna da yawa malam abubuwan suna da yawa lokaci ina so dan uwana gan shi mala alkanawi anan shi ma idan taba muku amma abubuwan gaskiya suna da yawa sosai suna da yawa muhalun an yarahu wa yashada ma siwahu tan ba zai yi ba a ce mutum ya ga Allah ko ya san Allah a ce wai yana ga kuma wani abu ba Allah wani abu ba Allah ba tab wannan ba zai ba suka ce to Allah ya gyara mana imani Allah ya gyara imani da addini duk masu barnata mana addini din nan Allah ya shige mana gaba alayabuwan suna da yawa ba kawai bari mbarwa barwa malam alkanami farfajiyar yanzu idan ta ba don a malam wala ba su kare ba kaga yanzu na kara shiga wata chapter ne daban na kara shiga wata chapter daban wallahi ka zo ka zo kai ma ajita ka don amon ba don ba don ya kare bane dama kawai don a nuna duniya cewa akwai illa na littafi akwai kasu ce da kowai babu wallahi akwai littafi shine matafiyar wallahi shine matafiyar shine matafiyar duba ka yan uwa mu yi hattara mu bawa Allah girmansa mu bawa Allah matsayinsa mu yadda ba mu yi hadawa da Allah da kowa ba wani halittacce ya ce shi Allah ne wallahi babu shi wallahi babu malam ya ce ko yana kama da Allah wai akwai masal zaka kai ka zama kana kama da Allah ba mu yadda da wannan ba ba za mu yadda da wannan ba kwata kwata wallahi ba za mu yadda da wannan ba da Allah mai amfani mu a duniya in har ma irin wannan abu yana faruwa a cikin ba mu iya cewa komai me muka yi wa addini mala me muka yi wa addini ba za ka ce mutum ka ce mutum ba a a ka daina wannan magana ba za ka gaya ba ba za ka gaya mutum ba ka daina wannan magana sai dai ka mutunta Allah mu da naku to ku ku faɗa ba ruwan mu amma in Allah dai Allahu wahidul karaku kenu nufi a banda wannan mu raba garin mu da ku an da shi ne kanawa kuna burge ne gaskiya kana ma kuna burge ne ba ta ba ku bare ta kwana don na ga a garin ne na ga rushe ma wani wani gida guda sanda aka shiga hurmin ma'aiki A aga ni waya na kalla a social media na ga har da hoton shehin na gidan ko mai gidan ne ko ya ne masu suka shiga hurmin ma'aiki kawai na gana rusau da gidan na ce wuce kanawa kun burge ne alkur'an amin ya rabbal alamin Allah ya sani mana addini mu to nan zamu takaita abubuwa yan uwa zan bar sauran farfajiya zan barwa dan na mala alkanawi ni ma na son gina shi gaba daya subhanaka allahumma bihamdika da shalla la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Cire to alhamdulillah malam ahmad allah ta'ala ya saka da alkhairi allah ya sa a cikin mizanin ayyuka kyawawa mu kuma abin da muka ji allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi kun da ji asalin tushen ita aqida ta wahdatul wujud da waɗanda suka fara assasa ta suka fara yaɗa ta har aka samu wasu sun zo sun ɗauka sun ci gaba da yaɗawa mana ya yi mana bayani sosai har ma'anar ta ya bamu da kalmomin da suke amfani da shi ma wurin isar da wannan saƙo nasu muna fatan Allah ta'ala ya kare mu daga fadawa abin da yake ba daidai ba waɗanda suke ciki Allah ya tsamo su Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kwa kaucewa abin da yake ba daidai ba ya ba mu ikon kuma faɗan abin da yake daidai insha Allah ta'ala za mu gayyato malami na gaba shine malam Muhammad Sani wanda aka fi sanin shi da alkanawi likitan mahaukata eh, insha Allah ta'ala eh, zai kara so shi ma zai zo ya karasa jinyar malam ya riga ya kawo su asibitin to yanzu shi kuma zai musu allurori da sauran abubuwa da sauran dai abubuwan da ya kamata a yi musu insha Allah ta'ala muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace da Allah za mu ji bayanai tunda malam bai taɓo mana su su a ciyaman shehu tijjani ba da kuma alhaji ibrahim inyas Eh la'alla shi likitan mahaukata yanzu ya dan bi ta kansu insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullah mala ya shirya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 yan uwa a gurguje da gaskiya ban so na yi wani abu ba saboda idan irin su mala ahmad suna zaune suna karatu to mu ma buɗe littafi muke mu duba musamman ma abin da ya shafi jawahirul ma'ani wanda ina faɗi in ne mala ahmad ya ce babu abu cikin jawahirul ma'ani to koda daga bacci na tashi ka tambaye ni zan ce babu haka in ya ce akwai zan ce akwai ba na jin haufi allah ya saka malam da alkhairi wato a gurguje yan uwa na san malam ya yi bayani amma akwai wa'ansu yan abubuwa kamar haka wanda za mu ɗan duba wanda ta shi ne ƙila ko wa'ansu abubuwa su ƙara fitowa na san malam ya yi bayani dangane da tambayar da aka yi wa shehu tijjani dangane da ma'anar wahadatul wujudi wanda cikin ikon allah mun samu wujja sheikh sharif sali al-husaini da karan kansa ya ce wahadatul wujudi kafirci ne shirka ne fita ne daga cikin musulunci ya ce idan ka ji sufi ya faɗe ta ya ce bai ƙware ba ne cikin tafiyar to abin kuma da zai bani mamaki sai na ganta cikin jawahirul ma'ani kaga idan ka ce shehu tijjani bai kware ba to ai ba wanda zai kware tunda sun ce shi ne ma shugaban waliyan kowa yana karɓa daga wani amma suka ce shi daga manzan Allah ya karɓa to idan aka ce shi bai kware ba da Allah waye zai kware a tafiyar dariƙa babu ko to samun ta kaɗai cikin jawahirul ma'ani illa ne kawai a ganta kawai saboda ya ce in ka ji sufi ya faɗe ta to bai kware ba ne yace kuma wahadatul wujudi shine wahadatul wujudi shine ka kudirce cewa annal wujuda yayi ne da gargaliya za a ce ba fusha ba yace shine ka kudirce cewa samuwa gaba daya guda ɗaya ne da bishiyoyi an gane da dabbobi da mutane yace duk gaba ɗaya abu ɗaya ne ya ce da Allah da bawa duk abu ɗaya ne ya ce wannan shi shine wahadatul wujudi ya ce kuma ba shakka wahadatul wujudi kafirci ne shirka ne fita ne daga cikin musulunci haka ya faɗi to shehu tijjani a cikin jawahirul ma'ani gashi cikin juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da da sittin 162 gashi inda shak ali wa harazimi yake cewa ومن كلامه رضي الله عنه في إيضاح وحدة الوجود وبيانها على مذعب القوم رضي الله تعالى عنهم وإبطال ما قاله أهل الظاهر من إحالة الوحدة وبطلان ما ألزموه لمن قال بها قال رضي الله عنه بيانها من وجهين yace yana daga cikin zancen shehu tijjani fi idahi wahdatul wujudi cikin bayani a faɗaɗa dangane da wahadatul wujud har bayanin ta yake yakan faɗaɗa bayani kaga ya yarda da ita sharhi ma zai mata kenan yake cewa wa bayaniha ala mazhabil qaumi da kuma bayanin ta akan mazhaba na sufai yace radiyallahu ta'ala anhum yace wa ibtali ma qalahu ahaduz zahiri da kuma bata abin da malaman shari'a suka faɗi min ihalatil wahadati ta rashin yuyuwar a ce komai Allah ko duk abu ɗaya ne sai yake cewa wa butulani ma alzamuhu liman qala biha da kuma rusa ko ɓata abinda suka lazimta ga wanda ya ce wahadatul wujud din su malaman zahiri ya ce ƙala radiyallahu anhu bayanu hamin wajahaini ya ce bayaninta ta fuskokai ne guda biyu da Allah ka saurara ka ji karan kanka ma ba sai an ce ma kafirci ba ne daga bayanin da ya yi ya ce alwajihul awwal ya ce fuska na farko ya ce annal alamal kabira ya ce lallai halitta babba da kake gani halittu duka dan idan an ce alam shine kullu ma siwallah duk abin da ba Allah ba ya ce to annal alamal kabira ya ce kaga haƙiƙa wannan halittu ɗin nan ko halitta ɗin nan babba da ka gani yace ce ka zatil insani fitamsili ya ce a wajen kamantawa ko a wajen musaltawa kamar zatin mutum ne halittu duka in ka kalle su da mutum da aljan kare da doki sai ce kamar zatin mutum yake a wajen musaltawa in za a bada misali yace ce fa'in naka izana nazarta ilaiha yace lalle kai idan kai duba zuwa ga halittun duka yace ce wajattaha muttahidatan ya ce za ka sami halittar gaba ɗaya a dunkule ta tunkushe a waje ɗaya ta haɗe sai ce ma'akhtilafi ma tarakkabat minhu fi surati wal khasiyya tare da kuma sassaɓawar abinda waɗannan halittu suka haifi daga gare shi ko suka hauhawa daga gare shi za ka ga kare ya haifi kare ko doki ya haifi doki alade ya haifi alade shi shine ma'akhtilafi ma tarakkabat minhu fil khasiyati a fi surat wal khasiya ce kaga halittun za zaka gansu a dunkule ne za ka same su tare da cewa sun sassaɓa gurin abin da halittun suka hau-hau daga gare shi za ka ga wannan fannin dabbobi ne wannan fannin tsirrai ne ya ce amma in kai duba za ka ganta halittun gaba ɗaya ta dunkule ta tunkushe sai ce min sha'arin wa jildin wa lahamin wa azmin wa asabin wa mukhin kaga can ya ce ma kazatil insani fit tamsili kaga zatin mutum in ka duba za ka ga akwai gashi za ka ga akwai nama akwai fata akwai ƙashi akwai ɓargo ko to haka waɗannan mahalittun in ka kalle su ya ce tare da cewa akwai bambanci wancan fannin dabbobi ne wancan fannin eh, wannan tsirrai ne amma ya ce wajatta ha za ka same ta a haɗe tare da cewa daban-daban ne wancan ya haifi wancan wancan ya haifi wannan shi yasa sai ce ma to kamar zatin mutum ne a wajen misaltawa in ana ba da misali za ka ga mutum akwai gashi an gane akwai fata akwai nama akwai ɓargo amma in ka tattara gaba ɗaya za ka same shi a dunkule ko zatin mutum ya ce to haka ma halitta take sai ce waka zalika ikhtilafi جوارحه وطبائعه التي تركبت فيه وبها قيام بنيانه ayyace hakan nan tare da sassaɓawar gaban mutum shine wa kazalika ikhtilafu jawarihi wa taba'ihi tare da sassaɓawar gaban mutum kaga wannan hannu ne kaga wannan kai ne kaga wannan kafa ne an gane da kuma ɗabi'ar wancan ɗabi'arsa daban wannan ma ɗabi'arsa daban sai yake cewa ta su ne in ka har haɗa tsayuwan mutum ke tsayawa an gane zatin mutum ke tsayawa in ka tattara waɗannan abubuwan sai ya ce fa'iza fahimta haza ya ce to idan ka fahimci wannan ya ce zahara laka butulanu ma alzamuhu min nafihil wahadati to zai bayyana gare ka wato bacin abin da suke lazimtawa na kore cewa halitta gaba ɗaya in ka haɗa su abu ɗaya ne sai ya ce listilzami sawi sharifi wadda da'ifi saboda su malaman zahiri sun ce to in kace komai ɗaya ne ai akwai wani maɗaukaki ne akwai wani ƙasƙantacce ne kenan da ƙasƙantacce da wanda yake maɗaukaki duk ɗaya ne kenan sannan kuma waji na fiye ne ne da kuma haɗuwar abubuwa masu kishiyanta juna an gane a ce sun haɗu kamar da wuta da ruwa kaga ai suna kishiyantar juna to ai suka ce idan ka ce to komai ɗaya ne to yaya za a yi da wuta da ruwa su zama ɗaya bayan kuma kishiyoyin juna ne sai shehu tijjani ya ci gaba da bayani sai yake cewa ila akhiri ma qaluhu yace qulla la yalzamu ma zakarahu huna li'annahu wa in kana al-khawasu mutaba'idatan fal aslul jami'u laha zatun wahida yawwa ai yace to duk abin da suke cewa ai idan an ce duk abu ɗaya ne cewa da kare da doki da alade kamar zatin mutum zaka ga eh, wannan a jikinsa akwai gashi zaka ga akwai nama akwai ɓargo amma in an tattara shi zai zamanto abu ɗaya ko to su malaman zahiri suka ce a'a idan aka ce komai ɗaya ne ai akwai wani maɗaukaki ne an gane akwai wani kaskantacce ne to ta nan ne shehu ibrahim a cikin asirul akbar an gane a cikin asirul akbar ya haɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ƙazamar halitta ya ce in ka kalli wannan nisba ɗin ai yace zaka gani kamar alade ko kare da wani abin nan zaka ga da annabi duk ɗaya ne ta wannan bangaren kenan to shine malaman zahiri su ne malaman shari'a suka ce a'a ai idan kuka ce komai ɗaya ne to ai wani kaskantacce ne wani maɗaukaci ne to ya za a ce an haɗa an gane to sai yake cewa duk da cewa wa in kana al-khawasu mutaba'idatan fal aslul jami'u laha zatun wahida ya ce duk da cewa keɓantattu su ɗin an gane sun nisanta gabarin waɗanda suke ƙasƙantattu ba su da ƙima sai ce to amma fal asul jami'u laha wahida to ai asalin da ya haɗa su zati ne guda ɗaya kaga alhaƙiƙatul muhammadiyya za ta fito kenan e cewa ai komai daga Allah ya fito an gane komai daga Allah ya fito asali suna ƙirƙiro wani hadisi wai inna Allah ta'ala qabada qabdatan min nurihi fa qala laha kuni muhammada wai yayin da Allah ya so ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai fa sai ya damƙa ya bantaro an gane daga cikin haskensa wani bantare sai ya ce kuni muhammada sai ce wa wannan bantaren kasance annabi muhammadu to kaga sai ce idan halittun sun sun sassaɓa ya ce to fal asalin jami'u laha ai asalin da ya tattara halittun duka zatun wahida ai zati ne guda ɗaya shine Allah kenan ko cewa komai daga Allah yake shi yasa idan suka zo fassara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba irin fassarar ka ai suke ba suna cewa ai inna lillahi wai daga Allah muka fito an gane cewa Allah ya halicci annabi Muhammadu daga haskensa daga hasken manzan Allah ne aka kasashe shi aka yi mutane aka yi sama aka yi kaza kaza hau wani hadisin karya. wai jabir ya tambayi manzan Allah wai fa cewa menene farkon abin da Allah ya fara halitta wai sai ya ce hasken annabinka to nan kaga nan wahadatul wujud din kenan wato ai asalin abin da ya tattara halitta zati ne guda ɗaya sai ce ka zatil insani kamar zati na mutum sawa'an bi sawa'in daidai da daidai an gane kenan yanzu in kasa akwai kare akwai doki akwai tsirrai akwai kaza akwai kaza to duk daga ina suka fito daga zati guda ɗaya suka fito shine fal aslul jami'u laha zatun wahida wai asalin abin da ya tattara halittun duk da sun saba shine zati guda ɗaya sai ce ka zatin insani kamar zatin mutum an gane daidai wa daida sai ya ƙara yin bayani ya ce alwaji sani ya ce fuska na biyu ya ce ittihadu zati la'alami fi kaunihi makhluqan kullahu lil khaliqil wa'id subhanahu wa ta'ala wa asarun li asma'ihi yace fala yakhruju fardun min afradil alami an hadal hukumi yace wa in ikhtalafat anwa'uhu yace fal aslu alladhi baraza minhu wa'idun kaga nan ma ya ƙara fitowa ya ƙara cewa wai haɗuwar zati na halittu duka cikin kasancewarsa cewa ai halittar Allah ne an gane ya ce babu wani ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku da yake fita daga wannan hukuncin a cikin halitta sai ya ce wa in ikhtalafat anwa'uhu ko da nau'in halittun ya sassaba wannan nau'in mutane ne wannan nau'in kaza ne wannan nau'in kaza ne ko da ya sassaba sai ce fal asulin ladhi baraza minhu wahidu ai asalin da wannan halittar ta bayyana daga gare shi ai ɗaya ne kenan kaga wannan shine wahadatul wujudi kenan cewa halittu daga zatin Allah suka fito wanda ya fara fitowa a aqidarsu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ƙarya ne daga shine aka halicce ka aka halicce ni aka halicci komai aka halicci sauran halittu duk da sun sassaba amma fal aslul jami'u laha zatun wahida ai asalin da ya tattara su zati ne guda ɗaya suka ce shine zatin Allah sannan ma nan ya ƙara cewa fal asul alladhi baraza minhu wahidun ai asalin da halitta ta bayyana daga shi guda ɗaya ne shine Allah kenan kenan kaga kaman mutum zaka ga akwai wancan bangare akwai wancan bangare akwai wancan bangare amma in ka tattara gaba ɗaya naman da bargon da kaza da gashin daga zatin mutum ai suka fito ko to haka wai in ka tattara halittun duka akwai wancan akwai wancan akwai wancan jinsi akwai amma duk in ka tattara su daga zati guda ɗaya suka fito wa iyazu billahi to wannan shine wahdatul wujudi kuma wannan wahadatul wujudi din kafirci ne kamar yadda sharif sale ya faɗi shi yasa zaka ga suna dagewa ai ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama haske ne Shi ne farkon abin da Allah ya fara halitta in ka takura mutum ka ce to daga ina ya fito sai ya ce ma daga cikin zatin Allah to yanzu suka ce idan za a ce a koma asali ko hakika zai koma shi Allah ne tunda ai ta ya fito to wannan ko ce a yayin fana'i ake komawa wannan asalin da ake komawa inda aka fito suka ce sai an shiga fana'i ne an gane sai an shiga fana'i ne kamar yadda in ka duba a cikin wannan littafin aljami'u li durarul ulumil fa'ida in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai ya kawo wani baiti yake yin shari'insa. ya ce araka tarani min aithu la tarani wa min al'ajaibi an tarani fala tarani ya ce shehu tijani ya faɗi cikin ma'anar wannan baitin ya ce alkaunu kulluhu wujudun min haisu anna hu wujudul haƙƙi sifatan wasman za ta. da zo sai zai yi sharhin wannan baitin sai ce alkaunu kulluhu halitta dukkanin halitta da kake gani wujudin samuwa ne guda ɗaya kenan ta wani bangare sai ce min haisu anna haƙiƙatahu ta yanda haƙiƙanin wannan kauni ɗin wujudul haƙi shine samuwar Allah da can ba kowa sai Allah daga cikin zatin Allah ɗin a aƙidar su fa sannan sai aka samo waɗansu abubuwa shi yasa nan wani da na tarfashi ya yi min bayanin wahadatul wujudi sai ya mun bayani tamsili sai ya ce yanzu sai ya ce yanzu akuya ce da ba ta ɗau ciki ba ita kaɗai ce sai na ce kwarai kuwa sai ce to sai ta ɗau ciki sai ta haihu ya ce to da ta hayu nan nawa suka zama sai na ce biyu sai ya ce wannan ɗayan nan da ta fito daga jikin waccan guda ɗaya in aka ce ta koma ciki nawa za a samu sai na ce ɗaya sai ce wannan shine ma'anar wahadatul wujudi <laughs> eh, wallahi live fa yake wannan bayanin ce to wannan shine ma'anar wahadatul wujudi kaga kowa kenan asali Allah ne to da ya zo yana bayanin wannan baitin sai ke cewa alkaunu kulluhu wujudun ce halitta duka da ka ganta wato samuwa ne guda ɗaya samuwar Allah ne kenan sai ce min haisu kama an tambaye shi ta wani ɓangare sai ce min haisu an na haƙiƙatahu wujudul haƙƙi ta yanda haƙiƙaninsa asalinsa kenan shine Allah samuwar Allah sai ce sifatan wasman lazatan amma ta bangaren sifa da suna amma banda zati sai ya ce Walkaunu kaunu kulluhu adamun ce min haisu suratul ghairiyati fihi yace wal kaunu kulluhu adamun yace halitta duka babu ci min haisu suratul ghairiyati fihi ta bangaren surar wani Allah a ciki babu wani Allah kenan an gane ta bangaren wani Allah to halitta duka babu ci in dai za a ce ga ta halitta wani Allah ce to babu ci an gane kaga ma'ana abin da zai ce to Allah ne ya yi shaura tunda an ce halitta babu ce ta asalin wani Allah sai ce fa innahu la wujuda lahu ce shi kaunu ba shi da samuwa min hadhihi min haisiyya ta wannan ɓangare shi halitta babu ita kaunu babu ita ba kai ba ni kenan sai yake cewa ya shahadu lizalika qauluhu ta'ala wa barazu lillahi alwa'id alqahhar kaji fa hmm. wai wannan ayat za ta yi masa shaida gashi wa barazu lillahi alwahid alqahar fassara fa da suke mata daban kaga an ce ai fal asl alladhi baraza minhu wahidun a can to wa barazu lillahi saboda inna lillahi din nan daga suke fassara shi daga zatin Allah nan ma kenan wa barazu lillahi hmm. wato su sun bayyana ne daga Allah <laughs> eh, alwahidu guda ɗaya haka shine shan can shehu tijjani cikin jawahirin ma'ana ke cewa fal asul alladhi baraza minhu wahidun ai asalin da halitta ta bayyana daga shi guda ɗaya ne wanda shine Allah sai ya kawo ya ce fa inna ainal ahadiyati fihi fadat bil qahr al mahiqi li jami'i suwar al aghyari فلم يبق إلا كونه واعدا لا مشاركة فيه للوجود yake cewa lallai ainihin kaɗaituwa shine ya kwarara a cikin halitta ta ƙarfi wanda ya halakar da kowane sura ta wani Allah ya ce falam ya buka ba abinda da ya saura illa kaunuhu wahidan face kasancewar Allah shi shi ɗaya la musharakata fihi lil wujudi su halittu ba sa tarayya da Allah a ciki Allah ne kawai sai ya kawo wani baiti ya ce innamal kaunu khayalun wa huwa aqun fil haqiqa kullu man ya'lamu haza haza asrar at-tariqi yake ta innamal kaunu khayalun yace kadai halitta da kake kallanta khayal ce shine abin da bashi da samuwa waka ce ake cewa dodorido irin dai abin da ba shi da hakika khayal ne kawai ya ce wa huwa haƙƙun fil hakika sai ce kullu man ya alamu haza dukkanin wanda ya san wannan ya ce haza asrarar tariƙa to wannan shi ya mallaki asrari na ɗariƙa shine ya san komai allah ne haka a wani wajen shehu tijjani ya yi bayani yake cewa alkaunu kulluhu ina ganin to ban dai san yadda zan yi ba amma na ga an miko min wannan an ce lokaci ya yi saura minti biyar to a cikin minti biyar ɗin a gurguje ku yi haƙuri daman shi yasa ina ce a ba wa malam ahmad a cikin minti biyar ɗin nawa yanda na faɗi cewa wannan asalin da suke faɗi cewa daga shi ne kowa ya samu manzan allah ne ya fara fitowa daga zatin allah sannan daga zatin manzan Allah sai kowa ya ringa fitowa to suka ce wannan asalin nan ana komawa ne yayin fana'i in mutum ya fana'i sai ya koma asalinsa a lokacin in yana magana ba shi yake yin magana ba suka ce Allah ne yake yi a lokacin ne za ka ga mai zikiri yana shi Allah ne shehu ibrahim ya tabbatar da haka a cikin wannan littafin firiya da tafsir an gane a bolin na hudu in ka duba cikin shafi na ɗari uku da tamanin ya kawo maratibin zikiri inda ke cewa wa adana maratibin zikiri zikirin lisani fa idan stamarra ala bin lisani wasala ila zikiri ma a tafakkur bil kalbi, wa idan stamarra ala wasala ila zikiri ma al ghaibati amma siwahu wa idan stamarra ala wasala ila halatin yakunu zikir wa zakir wal ai yace idan mutum yana zikiri yana zikiri mahallin shahid yace wa idan stamarra ala zalika in ya ci gaba yana zikiri yana zikiri yace wasala zai kai ila halatin zuwa wani hali da Allah ka ji da kyau yace yakunu zikiru zikirin da yake zai kasance wa zakiru da shi mutumin da yake zikirin wal mazkuru da wanda ake wa zikirin shine Allah za su kasance wahidan abu daya kaga ta nan ne mutum zai koma kenan asalinsa eh a tafsirin cikin suratul ankabut ne an gane a cikin suratul ankabut ne yana fassara wace aya ce kuwa eh inna salata ko tana anil fasha'i akbar yawa daidai nan ne kaga yake cewa wasala ila halatin ya kunu zikir wa zakir wal mazkuru wahidan in mutum yana zikiri yana zikiri yana zikiri to zai kai zuwa ga wani yanayi wanda da zikirin da shi da yake zikirin da Allah za su zama ɗaya haka ma ya ƙara tabbatar da wannan a cikin wannan littafin jawahirin rasa'il an gane ya ƙara tabbatar da wannan in ka duba cikin juzi'i na biyu shafi na sittin daidai yana magana akan yadda mutum yake zikiri yake zikiri shi ma cikin shafi na 60 daidai gashi nan yake ta wa iza wasala sayar hatta fa ne fi zati la yajidu zikra illa la ilaha illa ana la ilaha illa ana aidan warada fil qur'ani wal insanu gharibun alayya an yasma kahu ya la ilaha illa ana yazunnu anna hadha al insana yad'i il uluhiyyata li nafsi inna ma nataqa al haqq ala lisanihi faqat wa huwa yasma'u an kama tasma'uhu minhu wa laysa huwa almutakallim yace wallahu almutakallimu li Musa bi lisani shajarati innani ana Allah yace in kana yaqdiru an yantiqa bi lisani shajarati taqulu innani ana Allah fa huwa qadirun ala an yantiqa bi lisani adamiyyin annani ana Allah sai yace wa idza hasala alfana'u arafa abdu Allah sha illa tabaraka wa ta'ala yace fa hunaka at-tauhidul khalisu allazi huwa matlabur rijali yace in mutum yana zikiri yana zikiri har ya ƙare cikin zatin Allah yace ba zai samu zikiri ba sai la ilaha illa ana yace shi ma la ilaha illa ya zo cikin qur'ani yace shi mutum bakon abu ne gare shi ya ji dan uwansa yana shine Allah yace sai ya zaton cewa wannan dan uwan nasa yana iddi'a'in uluhiyya ne wa kansa sai ce inna ma na taƙal haƙƙu ala lisanihi fakat wai Allah ne ya yi magana a harshensa shi yasa in ka ji mutum yana shi ne Allah to a wajensu ba shi yake yin magana ba ni na rasa daman a wajensu zancen Allah hadda akwai sauti ba su suke cewa babu sauti ba to yaya za mu ji muryar kato a ce Allah ne yake magana ai kaga ai zai yi ba sai ya kawo ya ce ai kawai mutum Allah ya yi magana ne a harshensa ya ce shi ma yana jin maganan ne kamar yadda kake ji daga shi ba shi yake yin magana ba ai ya ce allah shi ya yi magana wai da annabi musa ta harshen bishiya wai bishiya ce wai ta ce ni an allah wai ita ce allah sai ce to in yana da iko ya yi magana da harshen bishiya to ai shi mai iko ne akan ya yi magana da harshe na ɗan adam mutum ya ce shi allah ne to sai ce wa iza hasalal fana'u idan fana'i ya sami sai ce arafal abdu Allah sha'a illallahu tabaraka wa ta'ala sai ba wa san ba Allah sai ce ka tauhidul khalis to anan ne tauhidi tsantsa yake komai ya koma asalinsa kuma wannan abun wallahi hata a waka akan yi ban ce ai ka je ka saurara ba dan wannan amma ina wannan wakar cewa babu tantama da yayi la la la la tauhidi eh za ka ji yana tattako da shi muhammadu haba muhammadu za ka ji yana cewa inda yake cafa kana ƙaba ƙausai ne au adina za ka ji yana cewa ai a nan ne wai manzan Allah ya koma asali nasa a nan ne ya koma asalinsa to kaga wannan kafirci ne eh ka tafi a shi e ka tafi a shi ya tafi a kai e ka narke a shi <laughs> ya zubin layi to nan kaga wannan shi ne to nan kaga wannan kafirci ne to shi yasa a gurguje duk da malam ya ce ai lokaci ya yi amma malam ya kamata kan ce ai tare da su duk da cewa wannan magana ba sa faɗi a gaban irinmu dan idan ka zo gabana ka faɗi sai in ce to kai ka fi shehu tijjani ilimi shi ya jahilci ibnu taimiyya kai ka san ibnu taimiyya Dan ya faɗi cikin jawahirul ma'ani yake faɗi cewa kama na rafi zamanina haza min inkari ibnu taimiyya ta'alaina wa ala ikhwanina min al'arifina yace fa'azar ya akhi min man kana hadha wasfuhu ayace ahir ya ce in kaga irin su ibn taimiyya gudun da za ka shine gudun da in kaga zaki za ka gudu ya ce hir ya ce ibn taimiyya ya kasance ya ne mana inkari ya ne wa 'yan uwanmu inkari a rufai su ne irin su ibn arabi abba'i alhatimi su ne irin su ibn farid irin su ibn saba'in dan saba'in shi kuma nan wani sufi ne dan saba'in to duk irinsu ne ibn taymiya ya musu kaca-kaca amma shi su yake bi to hakan nan suka ce ai ibn taymiya shi ma yi magana fana'i ya ce kaza ya ce kaza shi yasa yana da kyau nan akar muka mu dan ba da ka'ida ga dukkanin ɗalibi in ka dudduba cikin littattafai na shekul islam ibn taymiya da kuma na shekul islam ibn al in ka dudduba gaba ɗaya za ka ga sun yi taƙasim ne na fana'i kashi uku in ka tattara gaba ɗaya na ɗaya akwai alfana'u an wujudu siwa akwai alfana'u an shuhudu siwa sa'an nan kuma akwai alfana'u an iradatu siwa kaga ƙwaya uku ne alfana'u an wujudu siwa wannan kafirci ne fana'i ne na 'yan kowa Allah sa'annan alfana wa an shuhudu siwa fana'i ne na batattu in suka sa shi ya zamanto gaya saboda alal akal in mai shi ya yi shi a ce to yana da tawaya na kasu ne shi ne kamar mutumin da manzan Allah ya ba da labari ya yi tafiya cikin jeji akwai dabbarsa abin hawansa akwai guzurinsa akwai abincinsa akwai abin shansa kawai suka ɓace ya saddakar kawai shi sai ya ma mutu kawai ya kashin gida a gefen wata bishiya a bakin wata bishiya kawai jiran mutuwa yake kawai yana ɗaga kansa sai ya ga wannan dabbar ga abincinsa ga abin shansa duk a kai sai ya ce allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya ce allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka manzo Allah ya ce ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki ya yi kuskure to wannan alfana wa an shuhudu siwa an ka sa shi ya zamanto gaya a wajen ibn taymiya kai batacce ne an gane kai mulhidi ne amma in mutum ya yi shi ba baya sani ba to yana da naƙasu kuma ba daidai ba kuma ba za a yi koyi da shi a wannan abin ba kuma ba shi da cikakken imani sa'an nan kuma akwai alfana wa an iradata siwa a ce nan mutum ya ji baya nufin komai sai Allah baya nufin kowa sai Allah idan ibada ce ya ji baya bautata wa kowa sai Allah an gane idan soyayya ne ya ji baya son kowa sai Allah haka kuma idan dogaro ne ya ji baya dogaro ga kowa sai ga Allah kaɗai an gane haka idan kwaɗayi ne ya ji baya kwaɗayin komai a wajen kowa sai a wajen Allah to nan ne a cikin al'ubudiyya shekul islam ibn taimiyya ya ce in ma an ce masa fana'i ko ba a ce masa fana'i ba ya ce huwa awwalul islami wa akhiruhu ya ce wannan dai shine farkon musulunci shine karshensa tunda duk annabawa sun zo ne don a kaɗaita Allah kaɗai da bauta to ka ji ba bautata wa zuciyarka ta ƙare baka nufin kowa sai Allah baka dogaro ga kowa sai ga Allah baka rantsuwa ga kowa Allah yace to wannan a wannan ma'anar a ambace shi fana'i ko ba a ambace shi fana'i ba kaga a ma'ana yana da ayoyi da hadisai da suke goya masa baya kamar yadda suke faɗi cewa al'ibratu bil haqa'iqi la bil alfaz an gane hakikanin me ya nuni shine in aka duba ma'anar abin sai a ga in akwai aya ko hadisi sai a karba amma asalin fana'in ma ƙirƙiro shi yi lafazin fana'in shekul islam ibn al ya yi wannan magana ga shi a cikin madarijus saliki wanda afuwan da Allah an ce lokaci ya yi eh, an ce a ai wannan nan zaka ji yana sai gari ya waye shi ba shi da kowa a gida Eh. ba shi da kowa da aka shi ko kwana nawa za a yi ba matsala eh wai sai gari ya waye to ga abin da al-imam ibn al-qayyim yake faɗi a gurguje kamar yadda na ce da shekul islam ibn taimiyya da ibn al-qayyim sun kasa fana'i kashi uku akwai alfana'u an wujudu siwa akwai alfana'u an shuhudu siwa akwai alfana'u an iradatu siwa to da ya zo cikin gashi cikin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya ga abin da al'imam ibn al-qaim yake cewa ya ce lam yarid fil kitabi wala fi sunnati wala fi kalami sa'abati wa tabi'ina mad'u lafzil fana'i wala zammuhu an gane mad'u lafzil fana'i wala zammuhu yace lam yarid fil kitabi bai zo ba cikin Al'ƙur'ani. wala fi sunnati hakan nan bai zo ba cikin sunna wala fi kalami sahabati wa tabi'ina hakan nan bai zo ba cikin zancen sahabbai da tabi'ai mad'u lafzil fana'i yaban lafazin fana'i wala zammuhu ko kuma zarginsa duk bai zo ba yace wala sta'malu lafzahu fi adal ma'anar mushari ilaihi albatta yace yanke da ɗai su sahabbai da tabi'ai haka da manzan Allah haka cikin alkur'ani ba su amfani da wannan lafazin na wannan fana'in ba a cikin wannan ma'anar da ake nuni zuwa gare shi a sufanci yace wala zakarahu mashayikhu tariqi almutaqaddimuna yace hatta shehunai na ɗariƙa an gane na sufanci na da can magabata na sufaye daga cikinsu ba su ambaci wannan shi lafazin na fana'i ba ya ce wala ja'aluhu ghayatan wala maqaman ba su sa shi ya zamanto wani gaya ba abin da za ka kai kai ta kai ka shiga haka kai ba su sa shi ba wala maqaman ba ma sa sha shi a matsayin wani matsayi wato in kai fana'i ka kai ba sa sawa yace wa qad kana a ahqqa bi kulli kamalin yace su ɗin mutanen sahabbai da tabi'ai kenan yace sun kasance mafiya cancanta ga dukkanin wani cika idan fana'in nan cika ne su za su fara yi kenan yace wa asbaqa ila kulli ghayatin mahmuda sa'annan su ne mafiya cancanta da rige zuwa gaya a bayyabu a ce wani abu ne ake so a kai to su sun yi tsere sun fi kowa tserewa a ce an kai wannan abin da in aka kai ake yabo to su ɗin sun fi kowa tserewa zuwa ga wannan abu kaga nan ya faɗi sahabbai ba su amfani da shi ba ai haka hatta ne na farko ma ba su amfani da shi ba ba su sa shi to gaya ko wani matsayi ba da har za ka kai ta yi haka yi fana'i sai ya ce wani anu la nunkiru adal lafza mutlaqan yace to tunda haka ne kai tsaye ba za mu inkarin wannan lafazi ba wala na naqbaluhu mutlaqan kuma kai tsaye ba za mu karɓe shi ba sai ce wala budda fihi min at-tafsil yace to dole ayi tafsili a cikinsa. sa kaga asali ya faɗi inda aka samo shi ba daga sahabbai bane ba daga tabi'ai bane ba daga manzan Allah bane ba daga Allah bane nan shehunai na farko ma ba su ambace shi sun yi amfani da shi cikin wannan ma'anar ba ba su sa shi zamanto wani matsayi a sufanci ba ma sai ce to don haka mu ba za mu yi inkarinsa ba kai tsaye sa'annan ba za mu karɓe shi ba kai tsaye ya ce wala budda fihi mina tafsiri ya ce dole a yi tafsili a rarrabe ya ce wa bayani sahihihi min ma'alulihi dole a yi bayanin mai kyau daga cikinsa daga mara kyau a ce to in kai kaza wannan yana da kyau wa wasilatihi min gayatihi dole a yi bayanin hanyar da ake kaiwa zuwa ga wannan fana'in da kuma kaiwa ɗin ma sai ya ce fana ƙolo wa billahi taufiƙo wa huwa alfattahu alim kaga wannan ya ishe ka in za ka yi adalci bai kamata ka sa ibn al ko shekul islam a cikin fana'inka ba tun daga shi ya faɗi ba su habbai ne suka yi ba ai mu cewa muke alƙur'ani da hadisi ko alame ala fahami salafil umma to ba su suka zo da shi ba kawai irin adalci ne na irin su ibnu taimiyya kun ƙirƙiro abu sai ba su yi muku rashin adalci ba sai su ce to za mu yi bayani duk da wannan abin da kuka zo da shi Allah bai zo da shi ba manzo Allah bai zo da shi ba sahabbai ba su zo da shi ba amma tsaya mai muku adalci da kuka ce fana'i da ma'ana kaza to a ma'anarsa wannan daidai ne da kuka ce fana'i da ma'ana kaza wannan a ma'ana kaza kafirci ne zindiƙanci ne da ma'ana kaza kuma kuskure ne ba daidai ba ne haka fa kawai suka yi amma sai ka ji jahili ya zo na yana cewa ai shi ma ibnu taymiya ya yadda ai da fana'i shi ma ibnu taymiya ya ce mutum zai ce shi Allah ne ka wannan jahilci ne da rashin fahimta to kaga nan al-imam ibn al-qayyim yayi bayani amma akaramka muje mu je dai a cikin dai shi wannan littafi madariju saliki na ɗin cikin juz'i na ɗaya. an gane shafi na 170 ga abin da al-imam ibn al-qayyim ke cewa yace wa adal ismu yutlaqu ala salasati ma'anin Yace wannan suna na fana'i ana amfani ne da shi ga ma'anoni guda uku Yace ce na ɗaya akwai alfana'u an wujudu siwa alfana'u an wujudu siwa ɗaya kenan wanda shine nasu shehu ibrahim da shehu tijjani na biyu ce akwai walfana'u an shuhudu siwa na uku ya ce walfana'u an iradatu siwa sai ya ce fa'ammal an wujudu siwa ya yace kaga fana'i ɗin nan a ce ba Allah a ce an ƙare babu wani Allah kai ba kai ni ba ni ba kowa sai dai Allah kawai shine samamme a wannan lokaci Ya ka kaga wannan ya ce, fahuwa fana'ul malahidati ce wannan fana'in fana'i ne na mulhidai alƙa'ili na bi wahadatil wujudi waɗanda suke cewa komai Allah ne yace wa annahu ma san ghairun suna cewa ai ba ma kwata kwata wa anna ghayata al-arifina was-salikina al-fana'u fil wahdati al-mutlaqa suka ce matukar abinda arifai suke nema da waɗanda suka shiga hanyar Allah shine suna neman fana'i fil wahdati al-mutlaqa bi ghairi taqyid shine duk abu ɗaya ne da kai da ni da kare da doki da alade da Allah da bawa duk ɗaya ne fil Ya ce shi ne suke nema wa nafi takassuri wa ta'addudi an alwujudi bi kulli itibarin fala ya yashhadu a fala yashhadu ghairan aslan bal ya wujud al-abd aina wujudin rabbi yace bal laysa indahum fil haqiqati rabbun wa abdun ai yace a wajen su a hakika babu ka ce wai wannan bawa ne wannan Allah ne kaga wannan alfana'u an wujudu siwa akaramka lawo na nuna shi kadai a cikin littafin shehu ibrahim sai in tsaya to gashi wannan fana'in alfana'u an wujudu siwa din wanda al-imam ibn al-qayyim yake cewa masu aƙida kowa Allah ne suke yin sa gashi nan a cikin wannan littafin kashiful albasi ko kashiful albasi an faidatul khatimi abul abbasi na shehu ibrahim cikin fasalin ganin allah shine faslun fi anna qawlal muridi alfani fi hali sukurihi wa ghaibati ra'aytu allah wa ma ra'aytu illa allah in muridi yayi fana'i ya kare a halin maye ya buye ya shige cikin allah nan sai ka je yana cewa ra'aytu allah yace fa ni fa allah ba wa ma ra'aitu illallah ni ban ga komai ba sai Allah to cikin wannan fasalin gashi in ka duba cikin shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai ya ce ƙalibin shekhi fi awashi suratul ikhlas lafuzu huwa isharatun ila maqamil muqarrabina وهم الذين نظروا إلى ماهية الأشياء وحقائقها من حيث هي هي yace fala jarama mara au mawjudan si wallahi ka ganshi ya fito ko ma ra'au si wallahi su ba su ga wani samamme ba in ba Allah ba kaga alfana wa an wujudi siwa kenan yace fa innal aqqa huwa bi zatihi yajibu wujuduhu wa amma ma adahu fa mumkin yace wal mumkinu idza nuzira ilayhi min aisu huwa huwa kana adaman yace fa haula'i lam yaraw mawjudan siwa al subhanahu kaga wannan shine al an wujudi siwa wanda al-imam ibn al-qayyim yace shine na yan komai Allah shi yasa ibn taymiya bai kawo fana'i ba kuma shi bai ce ya yadda da fana'i ba gaba ɗaya tafsiri yayi in kana nufin fana'i da ma'anar ka wa kowa sai Allah da ma'anar ka ai kwaɗayin kowa sai a wajen Allah da ma'anar ka a so kowa sai Allah da ma'anar kada a nufaci kowa sai Allah ya ce to ai wannan da shi annabawa ma suka zo da wannan ma'anar ya ce amma ka ce ba komai sai Allah ba wani samamme sai Allah to wannan kafirci ne zindiƙanci ne sa'an nan kuma ka ce kai ba ka ganin komai a shuhudinka sai Allah ya ce to idan ba ka cikin hayyacinka ka faɗi wannan ya ce to za a yi ma uzuri ne kamar yadda manzan Allah ya yi wa wancan uzuri da ya ruɗe sai ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka amma kuskure ya yi manzan Allah ya ce ya yi kuskure don tsananin farin ciki to inda to kai din kana da naƙasu a wajen ibnu taimiyya sannan ba za a yi koyi da kai ba ba ka da zunubi saboda manzan Allah ya ce a khata'a ba ka da laifi kuma a hakan in ka duba cikin majmu'ul fatawa ibnu taimiyya yi bayani yace idan fa sababin ba daga kai bane kamar mutumin da ya sha giya ne in ka sha giya sai hankalinka ya gushe ka zo ka faɗi wani abu ko kai wani abu za a kama ka da wannan abin ne saboda kai ka janyo wa kanka haka ibn taimiya ya yi bayani amma in wani yanayi ne ya zo ma wanda arid ne ba daga kai ba ne sai ka faɗi wata kalma ko da ta kafirci ce to sai a yi ma uzuri saboda manzan allah ya yi wa wancan uzuri amma ɗin kuskure ka yi kuma kafirci ka faɗi da haka ba za a koyi da kai ba ba za a maimaita abin da kai ba ba za a so a yi abin da kai ba duk da an ce baka da laifi amma in kai ka shiga ɗaki ka ringa ja suka baka a karbakan lau ka yi tarbiya wane mutum yawwa Allah dan baka ake kaja kaja kaja sai ka kai idan ka kai za a yi ma imtihani sai shewun ya ɗauko ka ya ce waye kai in ka ce suna na malam sani zaria sai a ce koma ce eh ai ba kai usuli ba <laughs> eh sai an ɗauko an tema wannan mai yanka ce littafin jawahirul ma'ani a a koma eh sai an ce kai waye ka ce Allah wannan menene Allah ni wane ne Allah ba ibrahim ya kawo anan ya ce فإن قيل له فمن الرائي قال هو فإن قيل له فمن القائل قال هو فإن قيل له فمن السائل قال هو shi din in an ce in ya ce ya ga Allah sai a ce to waye a ya ga Allah din sai ce shi ne ni din da nake tambayar ka wane ne shi ne kai din ni na rasa ta yaya za a ce wai ana tambayar ka kana bada amsa amma wai a ce wai baka cikin hayyacinka ana tambaye ka kuma kana ba da amsa Allah ya sa mu dace Allah ya shirye su assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh